يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka nabiyun rahma na malaminmu dr muhammadu thani umar allah cikin ikonsa yau muna ranar 17 ga watan biyu watan safar shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na ɗari da sha uku inda muka je daidai rabin shafi yau kuma za mu tashi a cikin wannan shafi na ɗari da sha uku inda malam ya yi rubutu da babban baki ke cewa durusun wa ibaru darussa da za a koya da kuma izina da za a ɗauka game da darasin da muka yi wanda ya gudana ya gabata game da wato hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwan da suka wakana a kan hanyarsa ta hijira zuwa isassa madina to shine ma yake cewa darasi na farko abin samun ibra na farko الصراع بين الحق والباطل kokawa da karawa tsakanin gaskiya da ƙarya sira'un qadim karawa ce da daddiya fada ne da dadde ba yanzu aka fare shi ba wa mumtaddun kuma karawa ce wacce take mai zarcewa sawa'un an tsari gilhafsi mala ya ce eh, a wa sunnatun ilahiyya wa huwa sunnatun ilahiyya karawa da fafatawa tsakanin gaskiya da ƙarya ice tsari ne irin na Allah da ya wanzar cikin bayinsa nafiza kuma tsari wanda yake mai zartuwa ba yadda ka iya sai ya faru sai ya wakana sau da shi mai gaskiya ba zai fasa faɗa gaskiya da yinta shi ko mai ƙarya ba zai fasa jin haushin mai yin gaskiya ba da baya gaskiya da ba a ga laifinsa ba kuna ko wani zai sa sai an kara in ba mai gaskiya kasuwarsa za ta ci shi mai ƙarya idan kwa da mai gaskiya to an ce hajarsa ya ci zama da kasa su da shi sa zama ba yadda iya sai ya faɗa da mai gaskiya shi ko mai gaskiya ba da ya iya sai ya kafe a kan sai ya faɗi gaskiya don ya ruguza ƙarya mala ya ce darasi na biyu kuma abin lura na biyu makuru husumin da'awa makirce-makircen masu faɗa da kira zuwa ga Allah husumin biddai bidda'iyati ko مكر خصوم الدعوة بالدائية أمر مستمر makircin masu faɗa da kira da mai yin kira al'amari ne mustamir wanda yake mai ci gaba mutakarrir kuma mai maimaituwa ba an yi an daina ba kenan zai ci gaba da maimaituwa sawa'un an tariq habs duk ɗaya ne ko dai su bi hanyar wato kurkukuntar da wanda ike kira akan gaskiyar ko yake dawa a kanta a sashi a kurkuku a kulle awil qat ko kuma a bi hanyar kisa awil nafi ko kuma wato korewa wal ikhraj min al ardi da fitar da mutum daga garinsa wa ala da'iyati an yarja ila rabbi lalle tilas ne akan shi ko mai kira zuwa ga Allah ya fake ya koma zuwa ga ubangijinsa wa an ya bihi kuma ya samu amintuwa da nutsuwa da ubangiji cewar lalle ubangiji ba zai tozarta shi ba ina tare da shi zai agaje shi wa ya tawakkal alai da kuma dogara da Allah wa ya alam ya kuma san cewar annal makras sayye haƙiƙa mummunan tanadi mummunan shiri da makirci la ya bai sauka izagaye da kowa illa bi ahalihi sai waɗanda suka tsara shi ko suka shirya shi eh, ramin mugunta yana karewa akan mai gina shi sau da tari gali wujudu tanzim ya ce darasi na uku abin da samun la'akari da izna na uku wujudu tanzimin daƙiƙ lil hijira hatta na samuwar tsari addaƙiƙ wanda yake tsantsantacce wanda aka kai matuƙa wajen wato kyautata shi lil hijira game da abin da ya shafi ƙaura da manzo'i daga makka zuwa madina hatta na jihar har ta nasara wannan yana nuna wato abin la'akari da izina duk sanda za ka yi abu ka tsaya ka tsara shi ka kyautata tsarin wannan zai sa a ci nasara a tsari ragama ma kana yaktanifuha duk da abin da yake zagaye da ita wato yin hijirar min sa'abin na wahalhalu wa aqabatin da wato ainihin sarƙaƙiya asalin aqabat shine wato gurin hawa a dutse mai wahala Burin wahala hawa na dutse shi ake cewa aqab to aqabat kamar wato akwai wani wato turaku ko ka ce misali tubatubai da zaka ka cin karo da shi na hana ka isar da abin da kake so tunda shi manzo an sa neman sa ana son ransa sannan kuma ga kuɗi da aka sa dama kashe shin ma ana da wannan bukatar ko ba ko kwabo kuma ka zo aka sa kuɗi an gane ko ga kuma tafiya wacce take ba ta kusa ba to irin waɗannan abubuwan duk suna da tare da wato ainihin amma ga shi, sai Allah ya sa aka ci nasara aka kai ga gaci saboda kyawun tsarin yadda aka tsara abu wa zalika anna kulla amrin min umuril hijra haka ya faru kasancewar kowane al'amari daga cikin al'amuran yin kauran nan kana madrusan dirasatan wafiyatan eh wa anna kulla amri min umuril hijra kana madrusa hakan na sanar da mu cewa hakika kowane al'amari daga cikin al'amuran da suka faru a kauranan da manzo manzo'i kana madrusan ya zama wani abun tsayawa a yi koyi karatu ne a kansa dirasatul wafiya karatu da yake za a cikakken karatu za a koyi abubuwa cikakken koyo fa masalan mala ce bisa ga misali جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo gidan abubakar siddiq fi waƙatin fi waƙati shadidil harbi a wani lokaci da yake da tsananin zafi alwaqtul ladhi la yakhruju fihi ahadu lokacin da ba wani mai fitowa a cikin irin wannan lokacin bal min adatihi lam yakun ya'ti bihi kai ina ma daga cikin shi kansa al'adarsa shi manzan bai zuwa gidan abubakar siddiq a irin wannan lokacin ba lokacin zuwansa bane hatta la yarahu ahad amma sai ya zo a irin wannan lokacin me ya hisa dan kada wani ya ganshi? ko ya zo gidan abubakar siddiq ba lokacin da yake zuwa ba da ma za a ci karo wani ya ganshi cewa zai ba shi din bane shi aya ba irin wani lokacin ke zuwa masa ka gabar da bami ne tsari ne mai kyau ka yi abu a lokacin da wani ba zai ganka ba saboda abin da kake so ka isar din ba ka so wato ainihin a san kana tsaka da yinsa sannan bayan haka yake cewa ikhfa'u shakhsiyatihi sallallahu alaihi wasallam abu na gaba ɓoye kansa shi manzo sallallahu alaihi wasallama da ya yi fi asna'i maji'ihi da siddiq a sanda yake tsaka da tahowa zuwa gurin abubakar siddiq waja'a ilaihi mutalaffiman ya zo gidan abubakar siddiq ya zo wajensa yana mai sanye da amawali ya an san amawali na idan aka yi rawani ai akwai rawanin buza ya ku da sun yi za su yi haka irin niqab da mata suke sa bari mu fitoci da shi na mata an gane ko saboda haka da ya zo ya zo ya wato mayafinsa da yake sanye da shi ya zagaya yadda zai zama idanuwansa ne ko za su ba mi na na kafin maza eh. <laughs> an gane ko ce wannan ma darasi ne gashi ya zo a lokacin da ba lokacin da ya saba zuwa ba ya fito a lokacin da ba a cika fitowa ba ana tsananin zafin rana kowa galibi ana can ana baccin rana in ma ba za ka yi baccin ba kana gida saboda tsananin zafi ya eh, haka yake ko yanzu ma da ba laraba ba ana tsananin zafi da rana ka fita ka gani har motoci sai ka ga zirga zirga su tara yawa ana baccin rabin rana to wannan duk ina nuna darasi ne ana na gaba mala yake cewa amru sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wasallama a babakrin annabi tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya umarci abubakar an yi kurija man inda cewar ya fitar da waɗanda suke gurinsa da ya zo isar masa da abin da yake so isar masa ce fitar da waɗanda suke tare da walamma takallama lam yubayyin illa al'amra bil hijra duna tahdidil ittijah kuma da ya budu baki yi magana shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai bayyana wani abu ba sai kawai umarni da an ce da shi ya kaura ba tare da ya tantance ko inda za a tunkara kawai an mana umarni za a yi kaura ina za a je ta ina za a biya za a yi ya za a iya nan ya tsaya to wannan abin da ya zo zai faɗa yake cewa a fitan masa da waɗanda suke an fahimta ko nan ma tsari ne da shiri mai kyau cewar abin da kake yi wannan ba wanda ake bukata ya fita ba to kai da kake so abin ka ya zama a rufe kai ya kamata kai masa tsarin da ba zai fita ba in ka kai shi inda zai fita to ka karko da tsarin da kanka an fahimta ko sannan mala yake cewa wa kana al-khuruju laylan darasi na gaba fitar da suka yi sai suka yi ta cikin dare wa min babin khalfi kuma aka fita ta kofar baya ba ta kofar gaban gida ba ta kofar bayan gida ga dare ga fitar bayan kofa ta kofar ta bayan gida fi baiti abubakarin bakarin wanda ke gidan abubakar wannan ma darasi ne ƙara koye abin ne sannan na gaba mala ya ce ittihazu ƙurƙin gairi ma'alufa bin hanyoyin da ba a saba bi ba ba waɗanda aka sani ba lilƙaumi ga sauran jama'a da suke bi sai aka ba hanya da take yanki abin da yar ɓarauniyar hanya da ake cago ita aka bi والاستعانة في ذلك بخبير يعرف مسالك البادية sannan kuma sai aka nemi taimako wajen cimma nasarar wannan tafiya da samar da khabir kwararre masani ya arifu masalik albadiya da ya san hanyoyin ƙauye wa masaribar sahara da hanyoyin da suke cikin wato anin sahara tafiyar sahara sai wanda ya san hanya in ba ka ban karo sa wani gurin sai guzurin ya kare baka je inda gari yake ba ruwa ba abinci ka jira kuma abin da Allah zai da ka kai kanka makasa to kaga sai aka nemi wanda yake kwararre masanin hanyar da take ta dace mala yace darasi na gaba manzilatu abi bakrin minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun koyi darasi na sanin wato ainihin matsayi da daraja ta sahaban annabi abubakar siddiq allah ya da shi a tattare da zamansa da manzo wasilatihil wathiqati bihi da wato alaƙarsa da dangantaka wacce take mai ƙarfi tsakanin annabi da abubakar siddiq wa mu'ayashatihi lil amri lil amri da'wati mundu buzughi fajriha wa mu'ayashatihi da kuma rayuwar da abubakar siddiq ya yi li'amrin da'awa game da al'amarin wannan kira zuwa ga allah zubu Zuhi fajrihi tun hudowa alfijin kira zuwa ga allah yana daga cikin ɗan farkon musulunta kuma haka yake tafiya da wannan kira har aka kai ga wannan gaci bai ja da baya ba bai yi rawa ba faqad kana alaihi salatu wassalam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya zuruhu kulla yaumin marratai yakan ziyarci gidan abubakar siddiq duk rana sau Izo izomar da safe izomar da yau izomar da safe izomar da yau wa yake da wannan matsayin ba shi tunan na cewar ba karamin mutum ba ne shi to wannan ma darasi ne sannan mala yake cewa an anna amna dini huwa al-asli inda muslim aminci a addini zaman lafiyar ka na ka sake ka yi addini shine tushe a gurin shi shine kan gaba in musulmi na da amincin zama yi addininsa cikin kwanciyar hankali da haɗin rai to in ya rasa wasu abubuwa ba sa damu ya san wannan shine dama mai ɗorewa shine zai je igirba a lahira to dan ya rasa wani abu a duniya dama duniya yau da akwai ne gobe ba da kudin ka ma abin sai ka nema ka rasa so da haka to wannan ba zai daga ma hankali ko tashi tashi zuci tashi eh, wato kidima mashi ba to asali ga musulmi samun aminci na addini shine tushe fa in wajada alaihi khatara idan ya ga zai samu wani hadari akan amincin addininsa da fa a baladin wa malahu wa ahlahu himayatan lidini ya yadda ya miƙa garin da yake ciki ya bari ya haƙura da shi ya yadda dukiyar da ya mallaka ta salwanta ya rasa ta ya yadda iyalansa ya tafi ya basu ba don kuma ba himayatan lidini don baiwa addininsa kariya haka musulmi aka san shi in ka ga musulmi ya fifita dukiyarsa akan addininsa fito da sauran rauni ya shigo daidai ko Allah ya sa a dace eh to wani lokaci ruwa na barin addinin ake in ka ga mutum ya zaƙe akan harkar wato ainihin garinsu garinsu garinsu addinin sai na ta samun tasgaro to da matsala to asali ga musulmi amincin addini shine kan gaba ولهذا خرج أبو بكر muhajiran وحده shi yasa abubakar siddiq ya fita wannan ƙaura zuwa wato ainihin madina yana mai bar makka shi shi kadai tarikan kulla shay ina mai barin komai nasa khalfa zaharihi bayan bayansa baya waiwayansa ya tsulubul amana lidinihi wa da'awati ba don kuma sai don neman samun aminci ga addininsa da kiran da ike zuwa ga Allah wannan shi yasa ya haka mutum ne mai hali mai kwarjini a gurin al'ummarsa kuma wanda ake ganin cewa ɗaya eh, ba irinsa ba ne yake fita ya bakari amma ga shi ya fita ya bakari saboda me amincin nan na addini ya fi koma to wannan ma darasi ne da musulmi ya kamata kullum ya kasa a gaba irin su ga yadda magabatansa yake shi ma haka yake yanzu ko ya sauya in ya sauya to ya hautar ba don tafiyar ta kyau domin su mata tafiyar tasu ba ta kyau ba sai da suka yi haka mala yake cewa baladul musulmi garin musulmi wa watsunuhu da mazauninsa mazauninsa ya ya yatamakkanu fihi min izhari dini shine gurin da zai iya tabbata ya bayyanar da addininsa wa da'awatihi fihi da kuma bayyanar da kiransa a wannan gurin amma duk inda ba zai wannan ba yana ina daukan cewa nan gurin ba garin sa bane ina daukan nan gurin ba gidansa bane ba mazaunin sa bane amma inda zai sake yi addini ya sake ya da addini to da jin nan ne garin zama haka asali musulmi aka san shi kaga ba magana ce shi nan ne garin sa kan a a garin sa inda zai sake addini inda ba zai sake addini ba ko nan aka yanke cibiya, a ƙari yanke cibiyar zai tafi an fahimta ko ولهذا خرج أبو بكر على الرغم من أفضلية بلده على سائر البلدان wannan ya sa abubakar siddiq ya fita daga garin makka duk da cewa garinsa makka shine mafificin gari ala sa'ir buldani akan sauran dukkan garuruwa ai ba ƙasa ya irin makka a duk duniya Eh, shi ne garin da ya fi kowane kamar da falahu kana amina duk wanda ya shiga amintacce ne shi a nan ne guri mafi ɗaukaka mafi daraja yake haka ya tabbata hadisi mafi fificin mafi ficin guri a ƙasa kowane gari masallaci mafi ficin kuma kowane gari ummul qura ita ce maka kisa ma aka kira ta uwa alƙarya duka komawa da alƙarya ce to saboda haka ina nan cikin gari kuma dab da ka'aba yan gurin ne nan aka haife su nan suka taso to amma ya tafi ya bashi duk da falalar wannan gari da girmansa saboda me ba sakewa na a samu amincin yin addini wa alal muslimi alla yarkana ila ila dhulli wal hawa kuma lalle ne akan musulmi kada ya karkata zuwa ga karɓar ƙasƙanci da wulaƙanci bal yu'milu takkira ko eh, a'a ya rika aiki da tunaninsa ya rika aiwatar da tunaninsa fil khuruj min al hisab wajen sama kansa mafita daga katanga ko kuma wata kariya da za a killace shi a ciki a musulmi ka amfani da tunanin sa zai samu mafita daga wannan kunci ko kuma wannan yanayi na tsoki da aka sashi a ciki na su ma ai tunanin suka ne da za su yi wannan kaurar su yi nasara ko to haka ya kamata musulmi da kaza in ya samu kansa a cikin wata kariya da katanga da ganuwa da take hana shi ya sake ibi Allah to ya tunanin yadda zai a kansa mafita haka ya kamata musulmi da kasance min alhisar almadrubi ala dini dan da abin da ya shafi wato katanga ko kariya da aka sa mutum a game da addininsa wa da'awatihi da kiran da yake zuwa ga Allah wa yabhathu an mawqin muwafiqin kuma ya rika bincike da neman gurin da yake ya dace da sakewa ya addininsa da kuma kira zuwa ga shi aw musalimin laha ko kuma gurin da yake wato amintacce ga wannan da'awa wurin da yake akwai aminci a salama abu ne da ya shafi wato aminci hatta ya tamakkana min ta tahqiqi ubodiyati har ya samu ya tabbata ya sake kan tabbatar da wato bautarsa ga Allah lillahi ta'ala ga Allah maɗaukaki wannan darasi ne da aka koya a wannan magana ta abin da ya shafi ƙauran manzo da abubakar siddiq daga makka zuwa madina da kuma sauran sahabban su ma duk suka kalla ko لقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة hakika manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarci sahabbansa da siƙaura. kaura walam yaftar sahiban lahu fil hijrati gaira abi amma bai zabar wa kansa wani wanda zai abokance shi a tafiya ƙaurarsa ba shi manzo in banda abubakar siddiq wannan ma darasi ne yana nuna girma da matsayi na abubakar siddiq wafi hada da dilala wannan akwai wani nuni kwakwara ala izami na girman wato dangantaka wa kuwatin rabita da kuma karfin haɗin kai ko kuma wato ainihin dunkulewa bainahu wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam a tsakanin shi manzo da kuma abubakar siddiq allah ya da shi na takwas mala yake cewa laqad tajahhaza Abu Bakr lil hijrati thaniyatan bi nafsihi ila al Madina Abu Bakar Siddiq yayi shirin ƙaura a karo na biyu dan kansa da kansa dan ya tafi zuwa ga Madina ولكن بعدما عرض له rasul sallallahu alaihi wasallam bi suhbati jalasa amma bayan manzo tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya bijiran masa da cewa a'a ai zai fi kyau ka abokantake na a tawa ƙaurar mu tafi tare jalasa sai ya zauna ya fasa yin ƙaurar da dace shi abubakar siddiq wata hammalal al'ada ya ci gaba da karɓar da ɗaukar cutar wadda ake masa zuwa lokacin da manzo za masa umarni su fita tare wal'anata ya fuskanci wato matsi wata da gajiyawa min ƙuraishi daga ƙuraishawa ta'atan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayi haka dan biyayya ga manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata gare shi wa raghabatan fi musahabati da kuma wato kwadai ya abokanci manzo a kaurar da su tabbata la na tara mala ya ce mubadaratu abi bakrin fitar tartibi li amril hijira gaggawa da tunkarar shiri da tsari da abubakar siddiqi game da al'amarin wannan ƙaura wa bazlil mal da ba da dukiyarsa da i bi khidmati awatihi wajen hidimta wa kira zuwa ga addinin Allah bidon talabi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nemi hakan ba tunda da da manzo ya sanar da shi maganar ƙaura tun ma wato shi tuni da yake magana shiri na tafiya ya tana da ababen hawa don shi da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba manzo ne yace da shi to ka fa shirya mana abubuwan hawa yadda za mu yi tafiyar nan amma ya san da waye yake magana shi manzo kuma ya san waye abubakar ba za a ce za a yi tafiyar nan da abubakar ba kuma za su yi tare abubakar ya jigumi na zuwa sai manzo ya ce to ya za a yi to haka yayi shiri ya tsara yadda za a kalli abin tafiya da wanda zai jagorance su faqad qama mubasharatan ba'da ta'rid ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam lahu bis-suhbati kai tsaye mala yake cewa faqad qama abubakar siddiq ya tsayu mubasharatan kai tsaye nan da nan بعد تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم له بالصحبة bayan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bijiran masa da maganar zai abokantake shi a tafiya bi ta'liqi rahilatayn da ciyar da ababen hawa biyu abincin da za su ci kana ta inda da suka kasance a gurinsa ya shirya su ya tanade su mithlu hada min badahiyatil hijra domin irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke zuwa karan farko ga tunani su ne ba da hiyar abubuwan da ke zuwa maka karan farko da tunani bai bukata sai ka bata lokaci na tunani wannan daga cikin abubuwan da suke zuwa karan farko ga wanda zai kaura sai ya tanda abin da zai kaurar da shi dan guzurin abin da za a ci dan wato ainihin abin hawan da za a tafi a kai dan wani abu za ka rike shan ruwa a hanya ko koyan yanzu dan fetur in na mota za ka yi in kuma irin wannan ba da ba ne hanyar titi hanyar kauye za a bi yanke za a yi barauniyar hanya za a bi to sai ka dan rike irin su dan kwai wanda ka ciki ba zai ɓaci ba waye da sauransu ko duka fala ta hataju ila amrin ya talaqahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan abun bai bukata sai ya samo umarni daga wajen manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi kuma an tarar da mai yin ko in irin su malam eh, eh, eh, matsola ne ai sai dai abin da haka sai ka ce ai sai ma ka kawo naka sai ka faɗi ga da ka kawo kuma sanar da to wannan nan muka abubakar siddiq waye shi mai kankamo irin wannan duk ba zai yi da shi wa fi hada bayanin bi anna rasul sallallahu alaihi wa sallam a wannan abu da ya faru akwai bayani na cewar hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lam yakun yurabbihim tarbiyatal abidi tarbiyatal qanu manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kasance yana tarbiyyantar sahabbansa ba irin tarbiyyar bawa kasan bawa ba yadda ya iya sai an ce yi ɗauke kaza sannan ya ɗauke yi kaza sannan yi kan ga kayi kaza zai bari komai shi ba shi da ta cewa a to manzo bai wa sahabbansa irin wannan tarbiyyar da ya musu wannan cewa baka isa ka komai ba ba wani abu da za a yi sai dai shi ya ce a yi to da sai a zo za a tafi ya ce ya abin hawa a cikin abin ka ce ko kaga abu ya dawo baya a to bai musu irin wannan tarbiyyar ta akwai abubuwan da akan bar shi ga wasu za su ci gaba daukan takin oba da ake cewa wannan zai takin oba da kaza wannan kaza haka a wannan tsarin ne tarbiyyar khalo tarbiyar wanda zai zama wato kamar wani mai dauraron hannu wani wanda yake danke guri guda ba yadda ya iya sai da aka da shi wa ilgha'il aqal da kuma watsi da hankalin masu hankali a dauka su duk ba sabu ne suke ba ma'al matbu'i tare da wato wanda suke bi bawa da wanda yake da shi haka yake kamar wato an raƙumi da aka lada ake sai inda aka ja shi sai yadda aka yi shi a to shi manzo ba haka yau sahabbansa abubuwan da suke bukatar sai shi ya shiga su ma sun sani suna saurara kuma sai ya shiga sai ya ci abubuwan da ko shi bai ce ba suna take oba za ga sun sai ya ce kaza sai ce amma ah, Allah ai kaza ko to a irin wannan take oba din ne lokaci ma akan wani zai ce to ya ba ma ba kama abin da ya faru da bakan macen nan mai sharan masallaci da ta rasu a ga ce to wannan ma sai an ji an matsa manzo an taso shi an hana shi abin da yake ai a hada ta a kai hada ta a kai ta kwana biyu bai zanta bacci ni ina mai sharan masallaci ce ai ta rasu ya manzan Allah ce ta rasu ba a gayan ba a to akai na kabarin ka gani ka ga dai suna yin to ko da an samu dan wani tuntube kuma to nan zai ci to gashi gashi to haka ya kamata a tsari na tarbiya wannan abin kuma wato zai mana tasiri kuma yana tasiri gare mu idan ka koma tarbiyyar ƴaƴayen za ka ga yaro yaro ya kai yaro shekara goma ya ci a ce zai tsallaka titi sai ka ji wai sai an kai shi a tsallaka da shi haka muke wasu abinda za a iya tura yaro ije kanti isiyo dan tafiyar da bata kai taka ba sai ga wato ba a tura shi sai tashi komai bai iya ba ya kai manzalin yau kansa tsarki amma bai iya tsarki ba an fahimta ko a to ba haka ya kamata ba a tsarin tarbiyya a rika kallon abin da ya ci a ce wannan yaron a irin shekarunsa ya kamata ya iya irin wannan abu a koya masa ya iya a rika bashi ina yi ana dan sarki wutar sai ya yi sannan sarkin sai a zo a maimaita masa har dai a fuskanci cewa zai iya wanke yawa haka mala yake cewa muqabalatu takhtiti bit takhtiti fuskantar wato an ce takhtit shine kamar planning irin nan za a yi gida da ake yi a ce tun kafin a gidan a zo a tsara shi a zana shi a fitar da shi komai da komai ko sai dai a bi to tsari da tsari gwara tsari da tsari wannan yi yana kodi arna na irin shirinsu na yadda za su daƙila musulunci da musulmi na yadda za su ga bayan manzo da musulmai da musulunci manzo da sahabbai suna shirin su ko sai su sun yi sai su kuma su manzo su yi bitin ɗinsu sai sun yi su kuma su manzo sai su yi bitin ɗinsu ai haka yake tafawa to shine mala yake cewa wannan karatu da muka koya ina koyar da mu gwara tsari da tsari tsarin da ya bi kyau ya fi nagarta itun kuɗi wanda bai kai nasu shi ba wa tanzimi bi tanzim da shiri a gwara shi da shiri a fuskanci shiri da shiri to da haka shirin da ya fi kyau da nagarta sai tun kuɗi ragon shiri bi tartib da jeranta abu a gwara wani jeranta wadda wata jerantawa yadda ka tsara naka abin ko ka jeranta daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ni kuma na tsara na daga kaza sai kaza daga kaza naka kan ka kai ga naka sai ka samu feluwa ni kuma sai in haye to wannan shirin darasin kai da muka kuwa na hijiran manzo duk yana koya mana waɗannan abu manzo haka suka rika bin abin step by step step by step ko su sun ce a zo musu da su a kawo musu su koraye ko kuma da amace amma su da suka tsara tafiyar sun yi tafiyar za a yi zango a kogo a kogon ma sai an kwana kaza su kuma sun je haƙƙin nan kogon an bulin bulumbituwa an dawo an yi balayi ko to duk wannan na cewar yadda suka tsara abu daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza kuma suka hai to ana gwara wato ainihin jerantawa da jeranta wacce take da nagarta da inganci ita za ta nasara wannan ma darasi ne muka koya fa quraishun wato wa turattib quraishawa na fulani suna jerantawa lil iqa'i bid da'wati don akka kira zuwa ga Allah ga matsala bainamar rasulu sallallahu alaihi wasallam tare da cewar shi kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yukhattib ina nasa shirin wa yurattib ina nasa jerantawar lin najati biha dan ciyar da kira zuwa ga Allah ga nasara wa hadha yuwaddihu anna listisra anna listisrar wannan yana sanar da mu cewar haƙiƙa rufe abu da mai da shi cikin salon sirri fima yaqdimul islama a dangane da abin da aka san yana hidimta wa musulunci bima la ya ta'allaqu bihi balagu wanda bai da alaƙa da wani isar da sako wala bayanu ko isar da wani bayani wala yurattib wala yatarattabu ala israrihi kitmanul liddini kuma koye shi wannan abin bai bayuwa ga ya zama sanadin an ɓoye wani abu na addini au sukutin an haƙƙin ko bai bayuwa ga ya zama an yi shiru ga fayyace gaskiya min sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin sunna ta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata kenan idan kana so ka zama ahlus sunna a sanin yadda annabi yake tafi da abubuwansa abubuwan da ba su da buƙatar a yayata su to kakka yayata su shine kai sunna ka zama ahal suna a wannan fagen amma in abin da yake buƙatar koyewa da rufin asiri ka tura shi ka bayyana shi aka samu matsala kan a kai ga cin masa to baka bi suna ba a nan dan bida ne ya kadan daukan suna sai a sallah sai a cikin hadith abin azumi ko sai a a yau da gobanka da kake tafi da al'amuranka abin da yake buƙatar sirri to kada ka bayyanar da shi kada ka yayata shi shine sunna ci to wannan daga cikin sunnar manzo kuma haka sauran annaba masu ya eh, haka Allah yake gaya mana game da annabi no ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai wa inni kullama da autu litakfura lahum jadu asabi'ahum fi adhanihim kaza kaza kaza har inda yake cewa wa asrartu lahum alantu lahum wa asrartu lahum israra na bayyana na rufe na yi da daddare na yi da rana kaga da rana ya fito fili to wannan na bukata a fito fili da daddare kuma sai wanda san an yi da shi ba kowa ma zai sanya ba na boye na bayyana to haka suke abinda yake bukata boyewa a boye na bayyanarwa sai a bayyana in ka bayyana da na boyewa to baka bi sunna ba in ka ɓoye na bayyanarwa ba kai sunna an gane ku? Eh. sannan ci gaba da cewa wala ya ta'arabu at wa akhdhu al-haytati ma at-tawakkul ala ta'ala planin da tsari da wato riƙar Eh, abin da za a ce wato ainihin an ce haika kamar taka tsantsan da samarwa kai wato abin da zai zama kayan shiri to irin waɗannan ba sa cin karo da dogaro da Allah eh, ba ka cewa shi ke don ka dogara da Allah ba fulanin a tsarin ka ce Allah ya gama komai <laughs> a za ka yi tsari za ka shirya za ka in abu na yake bukatar kuɗi tara in na sai kai tari ne kau da kai haka zama kawai kawai hamburin burin kai duk abin da ka samu sai da a cinye a in na tsari to da ka tara kau da kai ya haƙuri in suka kai abin da za su maka to yi haka ce don ka dogara da Allah in lokacin ya zo Allah zai kawo yadda za a to kuma hakan bai karo da dogaranka da Allah ka dogara da Allah kuma ya hore ma da za yi amfani da tunaninka da tsari kuma ka cimma abin da kake so sannan mala yake cewa li'anna al-akhdha bil asbabi juz'un min at-tawakkul domin riko da sanadai da dalilan afkuwar abubuwa wani yanki ne na dogaro da Allah wa inna min a'zami madahirin tadhiya fi hadhihi al-hijra mala ya ce na daga cikin mafi girman abin da yake nuna sai da rai da yadda ga wato ka ba da ranka fi hadi hijira a wannan hijira an yi gadiran nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna fi hadal balad al-amin al-habib a ce wato annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da muminai sun bar wannan gari amintaccen gari wanda suke kauna ila qulubihim cikin zakatansu bal ila qulubi jami'il muslimina kai cikin zakatan ma duk musulmin duniya wannan gari abin wato ani so ne da kauna an san yana da aminci har yanzu ka aje duk abin za ka aje ka shiga gida kwanta hankalinka kwanci baka da fargaba baka tunanin wai za a hauro gidanka baka ka ya ka ba ba daya irin wani har yanzu kana saudiya cikin yadar allah a maka ko a madina za ka samu ka cikin aminci ba ka da wata ba ko tashin hankalin mai ya za a yi gobe ka kama abin da za ka ci ba bara ba komai wani zai zo cango to ba gani muna gane ba alhaji nan ya isa yana alhaji kuma na karɓar sabila ta to tirela ta za zuwa ajiye da yogurt kowa isha tirela ce da take away ka zuwa baka in za ka ce cinye cinye uku ka ɗuka ce mai gudanar ina haƙar ina da rijiyar fetin ne na ai haka wani ba wani zaka ce ya ce in goyi ce shi a garin su mai ce kana da rijiyar fetin ce ba wace to kafi <laughs> Eh? to amma haka sama zo suka bar wannan gari mugadaratu ya'lamuna al-istiqrara lahum fihi ba'daha suka bar garin barin da sun san cewar ba su da wata sake tabbata a cikin wannan gari bayan barin garin sun tafi a matsayin sun bashi haka suka yi ku sake wa wayar garin wa hada min shakil umur wanda daga cikin abubuwa masu wahalayi kamar yadda nake faɗa cikin darsan da suka gabata ga mutum ana kashe shi ana kashe dabbobinsa ana masa a tara a tara a ce wani ya kake zaune a gurin ba sakewa ta addini ba sakewa ta zamantakewa ce to in ya tafi daga nan ya yi yaya shi nan ya iya kasuwanci to da kasuwanci aka haife ka dan kasuwa ko ko ya kai bada da ka iya duk inda ka je wa ardullahi wasi'a to barin irin wannan sai kai da gaske ka yaki zuciyarka akan ce to kai addinin nan fa sake wasa ya fi komai kana can kuma sai a buɗo ma abin da ba buɗa ma a nan ba malai ce wa hadha min ashaqqil umuri ala nafs wannan daga cikin abin da yake da wahala a zuciya walakin na rijalul aqida sai dai mazaje akan kudiri na gaskiya yes tarkhisuna fi sabiliha kullu ghali kullu ghali su akan hanyar da'awa da magana ta addinin musulunci suna mai da duk wani abu mai tsada mai arha barin garin da yake da wahala da tsada a gurin mutum to shi sun ɗauke shi a mafi arha za su tafi su bar kome haka su wanda suke kurko da abin da suka kudurce na gaskiya ba wani abu da zai zo tunkaru wannan wai isa masu birke kome za su wance kalar da shi na sha biyu ma da yake cewa tarbiyatu abi radiyallahu anhu li usrati wannan darasi yana sanar da mu yadda abubakar siddiq iwo wato ainihin gidansa tarbiya ta kwarai gidansa ya dora su akan tarbiya mai kyau ta alal amanati ya dora su akan amana da har za a zo a yi zance a gaban 'ya'yansa bai da fargabar zancen zai fita ko ai da manzo ya ce fitar da wanda suke gurin sai ce ya manzo Allah ai ƴaƴanka ne ƴaƴan mutan gidan ne kanka ji komai faɗa abin za ka faɗa kan katse ban da matsala ne a kai ma haka ke za ka cewa a gidanka a faɗa abin da za ka faɗa kai ko yaya kai da kanka san abu inda ya je inda ya je kunnan wala a gidanka ya fito daga gidan ko ya za ka gyara Wani surati hada din ya tarbayanci gidansa akan taimakon addinin Allah wa ihafatihi wa hibbihi da baiwa addinin Allah kariya da kiyaye shi wa badli ma yamlikuna fi sabili zalika da daukar abin da suke da shi su bayar abin da suka mallaka su bayar saboda addinin Allah wa kana wathiqan atamma thiqati bi tarbiyati mutum ne wanda ya aminta cikakkiyar aminta da irin tarbiyyar da ya bai wa 'ya'yansa shi yasa ya faɗa ka in bai aminta da abin da ya musu ban tarbiya ba zai fara faɗa ba amma yanzu ka zan zuwa ce da uba kaza kaza sai su sai dai a gwada shi ma bai da tabbas a gwada a gani a gidansa to amma yana da amincin cewar abin da ya san ya gina wato ainihin ƴaƴansa a kan wannan faƙala da rasuli sallallahu alaihi wasallama lamma amarahu bi ikhraj man inda da haka sai ce da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a sanda ya umarci zai cewar ya fitar da waɗanda suke gurinsa ƙala ta baka da ɗan sa ido a nan gida mai an gane ko tunda ayin ayi daga ido ne akan ce ayin ana nufin ido wani, akan ce ayin ana nufin inda ruwa yake bubbuga shi ba za ga kamar wajen kamar ruwan ne kamar ido haka isa ake cewa idan ruwa akan ce ayin kuma ana nufin dan sa idan sosai shi ma ayi da idan yake aiki ko inna ma hum ahluka ya rasulullah ce ba wasu bane a gidan nan sai iyalanka ka faɗa kamar kana cikin gidanka baka da matsala to wannan sallah ya kamata kowa ya daura tarbiyyar ƴaƴansa matansa abinda bai ba bukata ya fita kada ya fita to kan in ji wani ya ce kaza kaza ai a da haka ake iyayen mu ce a kullum duk wani ya je yana surutun kaza kaza kaza kuma kaza ga an taso da kuma haka su ma sahabban suka rika ƴaƴansu sauran tunda ai ga Anas sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yawa annabi baran gida aikensa manzo'i da ya koma gida wajen mahaifiyarsa Umu sulaim ta ce anas ina ka zauna kai ko ce ai manzo ne ya aike ni ina ya aike ka ya ce a ai magana ai sirrin manzo fayar da kika ga ai ba zai faɗi ba ta ce na goyi bayan ka anas ka gaya kowa abin da manzo sa kaga ta karfafe shi kuma rainanta ne da bai taso da cewar abin da yake na can sirri ne ba da bukatar zo nan ba na nan sirri ne ba da bukatar je can ba tunda ma ba sai ta tambaye shi ba ina zuwa ai maza Allah ne yake naka ko da faɗa zai to haka tsarin da ya kamata abu na sirri a ɗora yaro a kansu tun tasowa ya tashi da shi malam yake cewa abu na gaba الرغبة في مصاحبة أهل الخير wannan karatun da muka kuwa na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu abokantakar mutanen kirki mahama tarattaba ala zalika min akhbar duk da wani hadari da zaka iya cin karo da shi kai dai ka na niki mutanen kirki قال sallallahu alaihi للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق Allah شاد da aminci Allah su tabbata a gare shi, الصحبة يا رسول الله da ya ce Allah ya masa umarni ya ƙaura sai ce as-suhbata ya rasu da ina san abokantaka kai manzon Allah duk da shi fa ce tsaya ta sa hijirar kadda ya san kuma ta ba ta zo ta tafiya bashi sai ce to abokantaka da ya manzon Allah ina da tuni zama abokinka a tafiyar na ya manzon kada ya zama hanya ta daban taka daban kaga me yasa san abokantaka da mutanen kirki wani mutumin kirki ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ka zama da na kirki ina sa kai ma ka zama na kirki kuma ana maka kallon mutumin kirki sabanin ka zama a cikin ayarin watsa su Allah mun gode ma da kai ma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzilatul rasul sallallahu alaihi wasallam inda Abi Bakr wannan darasi da muka yana ina sanar da mu matsayin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a gurin Abu Bakr awsilatuhu awsalatuhu ilal bukari wanda hakan shi ya kai abubakar siddiq zuwa ga yin kuka min alfarahi don farin cikin manzo ya gaya masa za su yi tafiyar hijira tare lamma akhbarahu bi musahabatihi bil hijra lokacin da manzo ila a abubakar siddiq cewar zaka abokantake ni a tafiyar kauran da ni da kai zamu yi Aisha ta ce ban taba sanin kuka ana yinsa saboda farin ciki ba sai rana kawai sai naga irin babana sai hawaye daɗi ya kashe shi zai abokanci manzan Allah eh to kai ma haka akan abokantaka mutumin kirki za ka iya zabar da hawaye ko to wannan duk darasi ne yake koyar na sha biyar mala ya ce an ragabatu fil ishami fi tariqil khair kwaɗayin wato kutsawa sa kai akan hanya ta alkhairi wa adam al-i'timad da rashin wato anin dogaro alal akharina akan wasu fi zalika game da haka in abu na wato anin alkhairi yazo sata ka gudunmawa yi da jikinka kakka dogara da akwai irin suwa na irin suwa na kai mai kai an gane ka zama irin wannan فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب راحلة ليست له manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk da kokarin da abubakar siddiqi ki yayi ya hau abun hawa wanda ba nasa ba hatta shtaraha min abubakar har sai da ya sayi abun hawan daga abubakar bi thamani da kuɗi cito Allah saka da alkhairi wannan kokari da kai ta da mana abin da zamu kaura wannan da na hau wannan da aka afta nawa ne zai kama ba kuɗinta kada duk wanda kake da shi kana cewa kana da suwa ne suna ta yi ka kokoi ka tankwashe hannun ka ka nada a'a daga cewa wannan abin nuwa a kashe in ma fasancewar ya wuce a kashe a kashe kaza bai wuce a kashe dubu kaza kai wannan ba lura akai ka ce ga wannan game da abin da aka naka su ma za su cewar kai ba kokari kake ka zama nauyi a kansu ma ga mutum ya shanta kiya albarkacin makaranta mijin to ka kai malintar manzan Allah ya iya ci albarkacin makarantar zalla haka na kokari kama kuma albarkacin makaranta ya zufa lillahi alhamdu su ma don samu albarka sai a samu sannan mala ya ci gaba da cewa hatta ta kuna hijiratuhu bi malihi wa nafsihi ragabatan fi istikmali fadl hijrati manzo yayi haka don wannan ƙaurar da ta zama ya yi ƙaura da kashe dukiyarsa ya yi ƙaura da sai da ransa kansa shi kansa ya shiga cikin ƙaurar ragabatan fistik ma da fadil hijirati don kwaɗayin cikar wato falalar ƙaura ya zama kayi da dukiya kayi da jiki wal jihadi ala atammi ahwalihi don kuma wato ya zama ya yi jihadi ta wato ainihin salo mafi cikar halin jihadi ko mafi cikar halin hijira kakan yi hijira da dukiya da kuma kanka ko kuma kai jihadi da dukiya da kuma kanka to hijira jihadi ce kuma jihadin nan suka yi da kansu suka yi da kudinsu hijiran nan aiki ce da ake iya da jiki ake iya da kudi to sun yi da kudin sun yi da jikin kaga sai zaman to waɗannan abubuwan biyu da hijira da jihadi sun yi su ta salo mafi cika ta kawai na ka taɓa su sun yi to haka ake so usratu abi bakrin tushariku bi majmu'iha iyalan abubakar siddiq suna yin tarayya baki ɗayansu a dunkulansu kowa da kowa bi in ja'i hijirati wajen ganin cin nasarar wannan shiri da aka yi da tsari na gudanar hijira annabawiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aisha da asma'u sun shirya abin da suka shirya na kuzuri asma'u har da yaga mayafinta ta kama ta daure don ko faduwa ba zai bare ba ko sannan kuma banda wannan ga ɗan uwansu shi ma mai zuwa kai ya kawo to ga shi kansa uban tafiya abubakar siddiq ina cikin irin shirin da ika ba to da haka gidan da ya gaba ɗaya gurungun kowa da tasa gudun mu mala ya ce alistifadatu min khibrati wa taqatil mujtama' wannan darasin ina sanar da mu ka amfana da ƙwarewa da iko na society da kake rayuwa a ciki al'ummar da ka tashi a cikin su kake rayuwa da su idan da wane yana da ƙwarewa akan kaza to in abu ya taso irin wannan ya amfani da shi da yake da ƙwarewa a in abu kaza ya taso kan kaza kakkace ai kai ma kana ganin yadda ake yi a samu ƙwararre akan wani abin sashe shi ke ma gaba an fahimta cito wannan darasin ya koyar da mu ta yaya wa tawdifiha fil majalat al munasiba kuma wannan kwarewar da ikon ka yi amfani da su a wuraren da suka dace a fage-fagen da ya kamata ka yi aiki da su fa abdullahi bin abi bakar lil akhbar an yi amfani da abdullahi da abubakar wajen zuwa da labaran abin da yake wakana a cikin gari zai zo ya ga su annabi ai gashi gashi su suna daga cikin kogo yana daga wajen kogo ai gashi gashi gashi gashi gashi abin da yake faruwa kaza kaza kaza an sa kuɗi da wanda ya da ku ko a raye ko ba rai kaza kaza kaza to sun san me ke yanzu haka ma an baza jama'a suna nan cikin neman wa amir lisharab amir kuma mai zuwa da dabbobi a matsayin mikiwo shi kuma zai kawo ɗan abin da za a sha na nono ya tatso bai taho ku da komai bare ka ce ya yi kaya tafiya zuwa inda da da aka yi wannan na gida abubakar ne ina jin wajen sa abubakar zai je kai abinci Ba ka ga filas ba ba ka ga daro ba kawai kiwo ya tafi shi bai san ma abin da yake faruwa kuma je ya tatsa musu nono a miƙa musu su sha wannan ya yi amfani da ƙwarewarsa da basirarsa shi mana yi amfani ko wa asma wa aisha litajhiz at-ta'am asma'u da aisha tun farko su za sun tsara abinci wanda za a jima ana dan mora an taho da shi wa haka haka dai gida abubakar siddiq suka ta gudun ba su kai ma haka gidan ka yake a biya ya da za a yi hannu biyu ko kwaya al-istifadatu min khibratil mushrikina na umina haluhum a ana iya a ma. da ƙwarewar waɗanda suke arna idan aka amince daga abin da zai iya faruwa daga ɓangaren ta ɓangaren halinsu na kafircinsu walam ya kullahum shaukatun fit in ya zama ba su wani wato ƙarfi ba su iya wato za maka al'amari ko su juya kada cikin abin da alal don dangane da abin da ya shafi abin da ka tabbatar kake so ka tafi wa arafu washtaharu bima yuradu minhu wa urifu ko eh, kuma ya zama an san su wa ishtaharu bima yuradu minhum sun shahara da abin da ake nema daga wajen nan su, to ba laifi ka karu da su duk da suna arnada wa lam yakun ahadun minal muslimina yasuddu hadhihi alwazifa kuma babu wanda daga cikin musulmi da zai iya toshe maka kafar wannan aiki ko wannan abu da kake so ka cin masa sai wancan da ba musulmin ba to ka karu da shi a kuma ka tabbatar da cewa ka so koyi cikin abin za a yi ba ta da harfin ka da wata matsala a addinin ka ko kuma tasgaro a rayuwarka to sai ka karu da shi babu laifi wannan ba matsala ba ce musulunci bai hana haka ba wa kanat adatuhum wa taqaliduhum tufridu alaihim al-amana fi ada'i tilka al-muhimma kuma ya zama yana daga cikin abin da su suke ganin al'ada su ce abin da suka gada ne iyaye da kakanni cewa lallai akan wannan abin da suke su yi amana to wanda ka same shi haka cikin arna kai mu'amala da shi da akwai wanda yake cewa shi al'adar su duk wanda suke hulɗa da shi abokin kasuwa ba a cutarsa kwastoma rere tashi ake an gane to in yana da irin wannan to yi amfani da wannan dama ka more shi shi ne sultari za ka ji irin wannan in an ga faru suka ta to a yanzu kai ma mu'amalar da musulmin gwaya ma kai da arna haka za ka duniya saboda ya ci karo da irin wanda suke akan al'ada su ta ce in dai a harka ce ta za a yi abu na wani abu wanda za a karu to ba zai cutar da kai ba kuma zai maka yadda kake so sai kuma wannan ya sa mutum zai manta wajen daɗin ya tsaka wani abu sai kuma gaba ɗaya rubuce musulmin gaba ɗaya sai ce da su gwanda wannan kuskure ba a ce ba a iya samun wani mai amana a cikin wanda ba musulmi ba ko mai kwatanta shi na yi ne a matsayin al'ada ce shi na yi a matsayin cewa ai su kasawa ce ka kasa mutum to amma kai haka ne a kai za ka yi za ka yi dan Allah za ka yi dan addini ga da bambanci yau an samu tasgaro kuma wannan dama bawa ragagge yake ba cikakke ba tare yake ji ba shi ji da kansa bai kai goma ba malai yace ittikhadul asbab a rika riko da dalilai na faruwa abubuwa sanadi wal ihtiyatat da wato taka tsantsan ko kuma kariya shiri wanda yake wato cikakke tun tawakkul sannan sai a dogaro alallahi ta'ala ga Allah madaukaki eh, kana da dabbanka a ke da ƙasa mata da baibai to ka daure ta kakka bar wa ɓarawon sakaka sai ka ce kuma ka dogara da Allah magana an hauro har gida an buɗe kofa an kore wani abu ne amma kai dai ka ɗaure ka kuma kulle gida ko sai kuma Allah ya kama ka taimako lokacin da zai shigo ɗaukan sai ya farkar da kai da ka ji motsi ba da ka saba ji ba waye nan sai ka ji ko ya dira ka ga ba ka ɗauki shi ubangiji bayan ka yi irin na karɓo da dalilan amma ba ka ce ko shi kenan to na dogara da Allah dama shi ke tsare su ko ka ba su da inda su ga dama su ce wasiqatul mutlaqa bi sannan kuma ka samu wato amintuwa sakakken amintuwa ga Allah subhanahu wataala a mutu ce lalle zai baka sauki bayan kayi abin da kana kokari walidhi mai inan linasrihi da samun nutsuwa na zaka samu taimakon Allah wa adamu littikali alal asbabi amma fa kakka dogara ka saki jiki akan wato rukon da kai da dalilai za ta ha su ka ce ai tun da na riga na samar da ƙofa tun da dai wato na kafa turken nan na samar da igiyar nan mai ƙwari ai ba wani abu ji a kaka ɗauka nan ne zai kare mu an gane sai ya takura takura ragon ya tuncika sai ka ji a tsinka ta cik ko in yi yunkura ya miƙe sai ga ya zare shi daga jikin jirgin ka san za a yi haka an gane ko kaga kenan ka dogara da dogaran kai kai kokarin ka kai da abin da ake ai wannan baji sai zama an samu matsala sai ka zama irin labarin da ake faɗa na na juha ya riko kuɗi za shi kasuwa siyan jaki juha na zuwa ya ce jaki zan su ce baka ce insha Allah ya ce ga kuɗin kuma da jakin a kasuwa ga kuɗin ina da su kuma da jakuna a kasuwa ka ce ka gama na dogara da cewa in dai kana da kuɗi kuma ka je kasuwa za ka samu jaki ba sai insha Allah ba wani ci ko magana ce yake gani ya ƙara gaba kuma ya dan fashi aka ci karfin za ka kwace kuɗi ya juyo ya dawo juhaya ina jaki ya ce an karɓa kuɗin insha Allah an fashe cika da su kwace kuɗin insha Allah ba ga yanzu na sa za su iya dawa tun da ake aiki yawa to anan da ana nuna mana riko da sanadi kawai ba shine madogara amma kuma ce dan ka dogara da Allah kai watsi da sanadi a ka'ida ta ahlus sunna ana riko da su ne duka biyu qala abu bakarin abu bakar allah ya da shi ya ce ya rasulallah ya manzan allah lau anna ba'dahum da ba'a basarahu da a ce sashin arnan nan wani daga cikinsu sun kuyar da kansa ra'ana da ya gano mu kaga nan abubakar duk sanadi ike kallo sababi in suka sun kuya za su gama tun da su a gurin su ma kuma su a gurin suna dab da dab kuma kogon nan zururi yake za a iya ganin ciki ko na ciki ya gano ma ce da za su sunkuya a asbab to da sun gano mu sai manzo ce kala ma nuka bi thnaini Allahu thalithuhuma kai Abubakar me ya zatanka da mutumin mutane biyun da Allah ne na uku ka rabu da daukin Allah ai in Allah ya kawo ɗauki sababi baya aiki a je su tsuguna ɗin su leko ba za su gani ba ai ka dai Allah da to ganin wa yake sama gani sun kuyar wa yake baka damar ka sun kuyar ka gani ga wannan baya ganin ita ko ga dangadan aka rike dabbarsa bai ganin ba ba gani ko ba to haka ɗan da yake daga ɗan lokaci zuwa lokaci a iya samun mantawa da ɗan shagala to wanda ya ankara kuma sai dada inna nasrallahi fawqa kulli nasr taimakon Allah sama yake da taimakon kowane irin ta, cin nasara agaji daga Allah sama yake da na kowa wa qudratullahi fawqa kulli qudrati iko inda aka ce na Allah ne to sama yake da kowane iko wa amrullahi fawqa kulli amri al'amari inda na Allah ne sama yake da kowane al'amari wa ta'ayyidihi haka kuma goyon baya da karfafa ta Allah subhanahu wata'ala ya tahadda kulla qudratil bashar wa taqati ya kere ya wuce dukkan wani wato iko na ɗan adam da wata dama ko ƙarfi da yake da shi hadhihi ƙuraishun sahibatu subba ga dai ƙuraishawa ma'abota ragama mulki da ƙarfi wata hata yadi hasila. a hannun su suna da makamai wal rijal da ƙarfafan mazaje wal amwal da dukiyoyi wa ma'a zalika lam tastati an tahtadiya ilaihim fil amma duk da haka ba su iya cin su manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ba a cikin koko wani na na maka in al'amarin ka Allah ya shiga ciki ka ba wani mai zada ka ba mai iya kai to in musulmi ya fahimci wannan ya gino akai ya huta zaman lafiya ko duk wani abu da yake cikin tashin hankali za kamar shi ba a ciki kiɗima da za ta samu za gaba ta same shi saboda mai ya san kuma faɗa rai ne a gurin Allah lokacin tafiya ina lokacin lafiya ina rashin lafiya ina komai kasan ne an danna yake kuma wanda ba a goge ya bari ka ce an samu matsala can gurin an goge ha shi ne gogewa a gurinsa ce in bai goge ba haka wannan abin zai to in musulmi zama a wannan tsarin bai da matsala bai da fargaba mala yake cewa rasdun ja'iza rasdu ja'izatin kabira taskake kyauta da tukwici mai girman gaske liman atabihim da aka tanada ga wanda ya zo da manzo da abubakar siddiq ko wanda daga cikin al'ummar musulmi wala shakka anna hadhihi ja'iza babu kokonto lalle wannan wato kyauta da aka sa la yafi biha malu rajulin wahid dukiyar mutum ɗaya ba za ta samar da ita gangan ku aka na haɗa wannan ɗin ma ba wa mutum ɗaya ba ne ya bugi kirji ce haka min ƙurashin daga cikin ƙurashawa wa inna ma askala kahila adadin min al-ashraf wannan alkawarin da aka yi na wannan kyautar ba an ɗora shi ne akan kafaɗin wasu adadi na wasu manya da ake jin su manya ne a tafiyar kamar irin yanzu na cewa ne za ka kawo miliyan wani za ka kawo kaza wani kai ka ba da kaza a tashi kaza duk wanda ya zo mana da wani yana da miliyan ɗari in ka duba ka kalli wanda suka tara kuɗin kai ka san kowannen su ba kowa yake da miliyan ɗari in ba dan an yi haɗin gwiwa ba da ba su haɗu ba to haka fa suka yi walakin la ba asa zalika ma dama alhadafu huwa alqada'u ala alislam amma su suka ga ai ba wani abu ba komai su hakan matukar dai manufarsu za su iya ruguza musulunci za su kawo ƙarshensu kisa suka zartarwa kansu suka yi haka falitarassudin mizaniyatu hadal am falitarassudin mizaniyatu hadal am wale aishin nasi fi falitarassudin mizaniyatu hadal am wale aishin nasi fi taƙashufin a wannan wato taskake wannan kuɗi da aka yi in ka tsaya ka kalle shi a yanayin magwaji ma'auni na wannan shekarar mutane suna cikin yanayi mai wahala dama ba cikin walwala ake ba a cikin wato ainihin amfanin gona irin a ce ya yi irin kaiwa din nan ne kuma ma aka samar da waɗannan abin da aka samu to wannan kai ka san cewa duk irin wannan kokarin da ake koma mai ya zama ba a bakin ko ya tashi da a banza saboda ya ci karo da nufin Allah da kudurarsa da kuma wato anin agajinsa ma baina ghamdatin ghamdati ayn wantibahatiha baddala Allah ayubaddilu Allah min halin ila halin malace ma baina ghamdatu ayni tsakankanin wato damkewar ido karfa idan ka karfa tsakankanin haka wance ba hatiha da kuma budewar a matsayin kamar mutum ya farka daga bacci mana kiftawa daidai da kiftawar ido da bahaushe yake cewa eh in ji kifta da bismillah yubaddilillahu min halin ila hali Allah yake canza abu daga wani yanayi zuwa wani abin da za maka kwatance ka fi fahimta ai da kai haka ka bude za ka cewa ai sakan zai ma dauke ka sakan din ma to a irin wannan tsakankanin kai hakan kai haka sai Allah ya ce kun to haka Allah yake tsara su to da ka kishin ta irin wannan tsarin ba zai yi ba me zai fito mana da wannan a darasin da muka koya malai ce fa haza suraqatu yace mu duba mu duba al'amarin suraqatu da suraqatu ya tahawwalu min mulahiqin lahu nan da nan ya rikide ya tashi daga mai kokarin ya riski su manzo ila mukbirin an kulli ma kadu ma yukadu min maka'i ya koma yana ba su labarin duk abin da aka kulla musu na kullalliya duk wani makirci da wato kulle-kulle ya koma yana gaya musu kala suraƙatu suraƙatu ce fa akhbartuhum akhbara ma yuridu nasu bi nan na gaya wasu manzo labarin abin da mutane suke nufi da su wa haka za nasrullahi wa ta'ayyidi to dama haka cin nasara ta ubangiji da karfafarsa da goyon bayansa yake kasancewa yanqalibu bihi al'adu al mutarid lahum ila nasihin mu'in nan da sai ga wato gashi maki mai kai raraka gare su ya juya ya zama mai nasiha da mai taimako a gare su as'ilatu lil muraja'a malaci tambayoyi don koma abin da koya ماذا كان يفعل المسلمون بالمدينة لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه mai mutanen madina suka rika ya ji suka samu labarin manzon Allah ya fito ya taho ya nufo gurin su su rika yin da fifi suna fitowa don taryen su ga wato za su nan za su yi ne sai dai rana ce rana su juya su koma gida roma ma su dawo wannan dai na nuna kauna da shakuwa da san su ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbata akan alƙawarin da suka dauka ma hiya awwalu mahaqqatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hijra wace tasha ce tasha farko ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan kaura da i na kuba ai can maboya ce ai can maboya ce yawa ko an gane ko amma inda ya zo inda yake so zo yayi wato ne zango a matsayin wata tashar sauka yawa shine ne ko yawa wa mata kana zalika yaushe hakan ta faru an ce ran yaushe ne an faɗi rana litinin litinin ko cikin rabiul awwal amma wannan isa can ne ko ko zuwa kuba ne ko zuwa madina zuwa zuwa madina ne ko zuwa kuba ne da tsoro amma da yaushe dai aka samu wannan da manzo ya baro wato gar ya baro kogo yaushe suka iso wato ne kuba litinin ne eh. ka tabbata <laughs> to ba da fi baiti man nazala annabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-madina gidan wa manzo tsira da mace Allah su tabbata a gare shi sauka da isa madina abu ayyub gidan abu ayyub al-ansari Khalid bin Zaid ko wanda dan mara yake wa dan halabi farin tsoho ko haka yake cewa mm, mm-hmm, duniya kaga har mawaƙan mu da ba ki da mai bane sai sun yi karatu suke faɗa wannan اذكر ما تعرفه من الدروس في هذه الهجرة wanne Allah sarki to mu mai ta saboda riska fi baiti man nazala annabi sallallahu alaihi wasallam lamma madina to na gaba sai aka ce udhkur ma ta'rifu min ad-durus fi hadhihi al-hijra wannan ma littafin zai daban a wannan tambayar kai ma ka faɗo abin da ka sani na darussa a wannan hijirar da ma malam bai faɗo ba kai ma ka gano ka karo. to da a ce haka muke wa karatun tarihin manzo hadisan manzo yanzu waye za a ce ba malam ai da kuwa malam irin riganan da aka rike kuwa malam ka gani eh, Allah dai samu da

da za mu koya a wannan daras na hijira hira mara ma'ana ba halayyar musulman kwarai ba ce ice ga shi fa ƙaura su manzo suka tafi amma su rakata ya jiyo karatun manzo abubakar kuma yana wani abin na baiwa manzo gudunmuwa da ba su kariyar tafiyar da suke wai gada hangana kada wani ya tarar da mu shi kuma karatu yake ashe ma ba hira suke ba tafiya ko saboda alarama ne ko <laughs> an taɓa bangaren karatu suna alƙur'ani to kaga dai mai sai sami ƙur'ani ba zai ba hira ba za ta yi ba sai ka haƙura da ita sannan ƙur'ani zauna lokacin za a yi hira kai kuma sannan kwami kake haka wani alarma yake ko ruwan sama yake za ta gan shi a baranda kan ya kai nan kawo haka to wannan ba karamin darasi bane babba kuwa na sai wannan karatun da Qur'ani yayin da Eh. da aka tambaye shi wane ne ne wannan na gaban ka eh. sai yana shi da ni hanya eh. akwai wata magana da malamai suke faɗa tabi'ir a faɗa abu sai abin da kake nufi daban amma wanda kake faɗa abin da zai fahimta da haka to shin wannan ya halatta ko ina kana faɗa su kuma a sai ta kai makwara irin wannan yake cewa abin da ya shafi wato bagarawa ko kuma ah, wato ɓaddabami to irin wannan ina zama abin da za ka rika yansa koyaushe ko kwa abin da ake buƙatar lokaci zuwa lokaci yanayi ya tsari irin wannan ba koyaushe ake so ka zama da abubuwan ka irin wannan in ka zama da abubuwan ka a da yaushe irin wannan to wanda ya fahimci kana haka za a kasa fahimta inda ka sa gaba al'amura isan da ka faɗa abu sai ka fahimta ka ce kai ba haka yake nufi ba an fahimta ko a'a sai yanayi ta kama ake irin wannan kuma ai irin wannan yanzu misali ai kaga an haramta mana yin ƙarya ko amma an halatta mana ita a lokacin gyaran addini da kawo maslaha a harkar yaƙi ko tsakanin miji da mata daidaita tsakanin masu faɗa ko kuma husuma kaga kamar da annabi ibrahim da ya kakkarya gumaka ka ce a je a zo da shi kaga sai ce a ah, bal fa'alahu kabiru ko ha babban su wannan babban nasu shi ku tambaye suna magana a za su ga